نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna gode wa Allah azza wa jalla wanda ya faɗa rayuwarmu muka kawo wannan rana ta alhamis yau ita ce ranar sha takwas ga watan ramadan ko watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ita ce ranar ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu goma sha tara Allah tabaraka wa ta'ala cikin da amincewarsa ya ƙara haɗa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin da tafsirin alqur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan ƴan uwa ba mance ba har yanzu muna cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 165 aya ta 164 a cikin suratul baqara faɗin Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi azwa karshen aya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 165 a cikin suratul baqara wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah ta'ala ya yi bayani dangane da ayar da ta gabata wadda a cikinta Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ishara zuwa ga wasu halittunsa masu girma kamar halittar sama kamar halittar ƙasa kamar halittar dare da yini da sauran abubuwa da Allah ta'ala ya mana ishara gare su don mu ga girman Allah gane girman Allah amma duk da haka akwai waɗanda ba sa gane girman Allah duk yadda za a nuna shi ne Allah ta'ala ya ce wa minan nas daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andada akwai waɗanda suke rikan kishiyoyi ga Allah suna wato suke rikawa Allah kishiyoyi akwai masu sanyawa Allah kishiyoyi yuhibbunahum ka hubbillahi suna son waɗannan kishiyoyin suna son waɗannan gumakan kamar yadda ake son Allah kamar yadda ainihin suke son Allah wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani musulmi mabiya manzon Allah ashaddu hubban lillahi suko suna da tsananin ƙaunar Allah fiye da yadda mushriki yake ƙaunar gunkinsa masu imani suna kaunar Allah fiye da yadda gunki yake wato mai bautar gunki yake kaunar gunkinsa walau yara allazina zalamu a lokacin da azzalumai za su ga id yarawna al'azaba a lokacin da za su ga azaba kuluku za su san cewa annal quwwata lillahi jami'an ƙarfi gaba daya ga Allah yake idan alkiyama ta tsaya waɗanda suka yi zalunci a duniya suka ga azabar Allah kiri-kiri a lokacin za su gane cewa ba mai karfi sai Allah annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab walalle Allah ta'ala mai tsananin hukuma ne Ita ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu a lokacin ne waɗanda aka yi wa biyayya za su barranta daga waɗanda suka yi musu biyayya mala'iku da aka bauta mawa a wannan rana za su barranta daga waɗanda suka bauta musu gumaka da aka bauta mawa za su barranta daga waɗanda suka bauta musu aljanu da aka bauta musu a duniya a wannan ranar za su barranta daga waɗanda suka bauta musu a wannan rana annabawa da aka bauta musu za su barranta daga waɗanda suka bauta musu in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'azaba a wannan rana ne za su ga azabar Allah kirikiri wa taqatta'at bihum al'asbab a wannan rana duk wata alaka da ke tsakanin gumaka da masu bautansu mala'iku da masu bautar su wata alaka za ta yanke wa qala allazina tabu anan ne za a yi wata magana ta nadama za ta fito daga bakin waɗanda suka bauta ma wani Allah waɗanda suka bauta wa mala'iku ko aljannu za su buɗe baki su ce law anna lana karatan da dai za mu samu dama a maimaita mu koma duniya a maimaito shiri to daga nan fa na a minhu kama tabarra umin. idan Allah ya maida mu duniya to ba ruwanmu da bautar aljanu ba ruwanmu da bautar mala'iku za mu bara'a gare su kamar yadda suka yi bara'a gare mu a yau jama'a muna gane wannan yanzu Allah ta'ala ya dauko mana hoton alkiyama yana zube mana ga abin da zai faru idan mutum yana son haka ya faru da shi to ga yadda zai idan yana so ya guje ma haka to ga yadda zai to dan haka yace fa na tabarra'a minhu kama tabarra'u minna sai Allah ta'ala yace kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim yadda ka gani din nan haka Allah zai tara musu aikin su a gaban su tarin aikin su ya zama nadama a gare su hasaratin alaihim Allah ta'ala ce wa ma hum bi kharijin minan nar ba za su taɓa fita daga cikin wuta ba suna na a ciki babban malamin musulunci a sheik muhammadu al'amin ibn muhammadu muktar a shagidi a cikin tafsirin za a zuwa'ul bayan yi izahin ƙura'ani bil ƙura'ani abinda ya ɗauko zai fassara a nan shi ne ya ɗauko dalilin da ya kai waɗanda suka shiga wuta abinda ya kai su wuta menene ne zalunci sun fada wuta ne dalilin zalunci to shine fadin Allah ta'ala walau yara allazina zalamu iz yarawna al'azaba Allah ta'ala ce waɗanda suka yi zalunci a lokacin da suka ga azaba sai yake cewa al-muradu bil ladina zalamu abinda ake nufi da azzalimai a wannan aya al-kuffar kafirai da dai waɗanda suka yi kafirci a duniya da dai zaka ga hotonsu yanayin surarsu a lokacin da za su ga wutar Allah a gabansu wa kada bayyana zalika bi qawlihi fi akhir al-aya a ƙarshen wannan aya Allah ta'ala yayi bayanin cewa azzalumai da aka faɗi a cikin wannan aya kafirai ake nufi domin Allah ta'ala ya ce wa ma hum na minan nan duk juyin da za a yi ba za ku taba fita daga cikin wuta ba duk wanda ji Allah ya ce ba zai taba fita daga cikin wuta ba to mutane ne guda biyu mutane na farko su ne kafirai kafirai wanda ya mutu yana kafirci wanda ya mutu yana shirka da Allah wannan ba zai taba fita daga cikin wuta ba mutane na biyu su ne munafukai waɗanda suke munafunci irin na aƙida ba munafunci na aiki ba irin ƙarya cin amana in an yi huduma ne kusur da sauransu ba irin wannan ba wannan kuka ne da musulmi ke aikatawa yau da gobe munafunci ne amma karamin munafunci wanda bai mai da mai yin ana ganewa amma munafuncin da ake magana irin waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce su musulunta alhaji ayyar su ana gane waye. waɗanda suka yi munafunci irin munafunci na aƙida wanda Allah ta'ala ya faɗe su a baya cikin suratul baqara wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum ta'ala ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir mun yi imani da Allah su suke faɗa da bakin su kuma mun yi imani da ranar lahira Allah ta'ala ce wa ma hum bi mu'mini Allah ta'ala ce ba mu'minai bane tunda Allah ya kore imanin su kaga dole imanin ya ne ya koru to wannan munafincin su na aqida ne su ne Allah ya ambata a can cikin suratul baqara wa minan nasi man yu'tibuka qawluhu fil hayati wa minan daga cikin mutane a wanda zai zo ya ta maganganu kamar da gaske man yi wujubu ka kawai rufin haya ta cikin duka wannan salo ne na wurin wa yashiru Allah ala ma fi qalbihi ya nuna shi na Allah ne Allah ma ya shaida abin da ke zuciyar shi musulunci Allah ce kar yaki wa huwa ala al maki ne na wannan addini ainihin matsanancin maki mai tsananin kiyayya har yanzu su ne wanda Allah ya ce ah, idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu an la ilaha sahabban sai suka zo wurin ka kalu za su ce na shaddu innaka la rasulullah mun shaida kai manzo Allah Allah ta'ala ce wallahu in innaka la rasul lallai Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal na lakazibun Allah ya ce ƙarya suke ba su imani kaga wanda Allah ya kore imanin sa ya ku ana gane wannan ko to irin waɗannan su ne Allah ta'ala ya ce in aka je wajen azaba gara ma kafiran da su domin innal munafiqina fi darkil asfali minan nar tabaraka wataala ce ranar tashin alkiyama waɗanda suke munafukai masu irin wannan munafunci na aqida Allah ta'ala ce suna karkashin shimfidar wuta ne fi ainihin matakin ƙasa wanda ba wani gaba da wannan wurin nan ne ƙasar ƙasa sai an gama zuba su a kawo munafukai a dora su kuma munafukan Allah ya ce kalibi na biya. idan na sama zai tabbata ga na kasa shi tabbata shi ma ba sai tabbata ina fata maka gani waɗannan guda biyu su kadai ne za su tabbata a wuta amma idan ba waɗannan ba duk wanda ya shiga wuta zai fita inda yana da imani ko da ƙwayar zarra za a kai lokacin da zai fita daga cikin wuta sai dai roƙon da muke wa Allah ya Allah ka nisa ta da wuta ya Allah ka sa ka da mu shiga a ce ka shiga wuta ta fita akwai bala'i gara kada shiga jama'a muna gane wannan to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin cewa azzalimai da Allah yake ambata anan sune waɗanda suka suke shirka da Allah shi yasa Allah ya ce wa ma hum bi farijina minan nari ba za su taba fita a wuta ba wa yadullu zalika qawluhu ta'ala daga cikin abin da ke tabbatar da wannan akwai fadin Allah ta'ala dangane da bawansa Luqmanul Hakim inda Allah tabaraka wa ta'ala ce ka abinda luqman yake gaya wa ɗansa ya bunayya la tushrik billahi wa ya qala luqman li banihi wa huwa ya'qub ya bunayya la tushrik billahi to dan me inna shirka la dhulmun 'azim Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin luqman al-hakim a lokacin da yake cewa ɗansa ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billahi duk yadda za a yi karka yadda wa Allah shirka kada ka yadda ka hada Allah da wani kamar ka ce to idan nayi ba yace inna shirka la zulmun azim kaga shirka zalunci ne mai girman gaske idan aka ce zalunci to zalunci yana nan nau'i nau'i kala kala iri iri akwai zalunci da bawa zai wa bawa akwai zaluncin da bawa zai wa kansa akwai zalincin da bawa zai wa ubangijinsa bawa ya dauki haƙƙin Allah na cancantar bauta ya kaima wani Allah bawa ya dauki haƙƙi na Allah wanda ba wanda ake bauta mawa sai Allah da mutum zai bauta wa manzon Allah annabi Muhammad ranar tashin alkiyama manzon Allah ba ruwan shi da kai domin shi bai zo ya koya ba ka bauta masa ba shi ya zo ya koya maka bautarwa bautar Allah Allah ta'ala ce duk annabawa da suka zo ba annabin da yace a bauta masa gaba ɗaya wa suke ce a bautarwa, Allah wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna rasulin wa ma Ko wani manzo ba kafin ka ya kai annabi Muhammad illa nuhi ilayhi fa ce sai mun yi wa manzon wahayi wani irin wahai annahu la ilaha illa ana cewa shi manzon ya sani ba wanda ya cancanci bauta sai ni kare ji Allah dan haka fa abu ne gaba ɗaya ku bauta mu kenan babu annabin da ya zo face ya nuna a bauta wa Allah Allah ta'ala ya ce ba mu taɓa aiko wani annabi ba ya zo wajen mutanensa sun ma ya kula linnasi kunu aiko shi dan ya kira mutane a wayi gari annabi kuma yana cewa mutane kunu ibadati ku zama na min dunillahi ku bar Allah ni ku zama na. Allah ya ce babu annabin da yake haka ashe annabawa gaba daya mecece da'awar su gaba daya da'awar su shine a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala yau da zaka bauta wa annabi tsara na tashin alkiyama ba ruwan da kai kamar da muka jiya idan ka bauta wa annabi tsara na tashin alkiyama ba ruwan da kai idan ka bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ranar tashin alkiyama za ka tashi ne a jerin waɗanda suke kafirai waɗanda suka bauta ma wajen Allah domin kowa ka bauta wa idan ba Allah bane to ba za ka buge Allah kuma ba za ka buge manzon Allah domin shi Allah shine Allah shi kuma manzon Allah ma'aikin Allah ne ana ganewa ba shi ne Allah baya umartar ku an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba ku riki malaikun Allah ko ko annabawan Allah kaga sai aka jami'i su gaba daya malaikun Allah annabawan Allah ku rike su ne arbaban alloli babu annabin da yazo yace ka bautawa malaika ana ganewa ba annabin babu annabin da yazo yace ka bauta ma wani annabi za ka ji mutum yana cewa to yanzu idan an bauta wa annabi muhammadu an yi laifi a'a an yi shirka ne ayin an ce an yi laifi ɗan ka nake an yi shirka da allah kuma kafirci wato babu bambanci tsakanin wanda ya bauta wa annabin allah da wanda ya bauta wa alade ba bambanci kuna ganewa a nan ba aladen za ka kalla ba ba annabin allah za ka kalla ba me za ka kalla bauta hankin allah ne aka ɗauka aka ba wani ba ruwan allah wanda aka ba ba ruwan Allah wa ta kaimawa duka ɗaya ne in dai wani ta kaimawa ba Allah ba to shirka jama'a muna gano kar ka sha ah, to tunda annabin Allah ne ai wannan garashi an zo ana jarabawa za a dauki waye ake ganin ya san addini sosai wanda yake da tauhidi ba za a dauke shi liman iri ba aka ce da wanda ya bauta wa mutum da wanda ya bauta wa aljanni da wanda ya bauta wa malaika da wanda ya bauta wa annabin Allah da wanda ya bauta wa jaki wane ne ya bi ya rubuta gara wanda ya bauta wa jaki kada gara wanda ya bauta wa annabin Allah ya fi wanda ya bauta wa jaki ka ji don girma Allah wai gara wanda ya bauta wa annabin Allah ya fi wanda ya bauta wa jaki kaga za an aje Allah gaba ɗaya ba shi cikin ko ba ba, magana ce <laughs> tsakanin dabba da mutum tsakanin aljani da mutum tsakanin mala'ika da mutum tsakanin annabin Allah da abin da mala'iku kaga yanzu an maida maganar nan gaba daya alhali maganar ita ce waye tantance bauta Allah shi yasa Allah ta'ala ce kul Allah sai ce huwallahu ahad a ba Allahu samad gaba dai lam yalid huwa Allahu ahad kace shine Allah madaukaki kalmar ahad ita ba ta daukan kamar kace wahid ko isnan a'a ahad aka ce daya wanda ba ya ma da nabi ita kalmar kanta ba ta da nabi ita kalma haka take kawai in ka ce ahad to ba za ka ce saki ba ba za ka ce israni ba ahad kawai yana nan a ahad domin Allah ta'ala ya dora wa kansa ne wannan kalma qul huwallahu ahad shine wa Allahu samad Allah wanda baya da ne wanda yake tamka a gare shi wanda yake daidai da shi babu ba wanda yake daidai da Allah lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da wanda yake wato kufuwa da shi daidai da shi babu jama'a muna gane wannan to bai yi wa zo a ce da wanda ya bauta ma eh, Allah da wanda ya bauta wa annabi ai kaga duk bauta ce sai a ce duka eh, mu'minai ne duka suna da imani ba zai yi ba bawo shekance ba za ka shiga aljanna ba sai ka bautawa Allah ka bautawa iyayenka idan ka bautawa iyayenka ba za ka aljanna sai dai idan kai musu biyayya Allah ta'ala cewa ya bauta ni za a yi mawa iyaye a yi masu biyayya ko a larabci an bambanta kuna ganewa iyaye biyayya daban bauta daban ai kalmomi ne mabambanta biyayya da bauta ai kaga akwai bambanci to da haka bauta Allah kaɗai ake yi idan ana magana a kan aƙida ko tauhidi sai mutum yana ga kamar an tsananta mar ana so ne a raba ka da shirka tun a duniya domin wanda ya rabu da shirka a duniya ya koma ga Allah ba zai tade ba da izinin Allah sai ya samu tsira filin alkiyama saboda ya koma ma Allah baya baya shirka manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wanda ya mutu baya wa la la aljanna ga wanda ya mutu baya shirka da Allah ko daya wanda ya mutu baya shirka da Allah baya tsaki baya canfi cewa yau ya fito gida tun da ya gamu da zabaya to yau akwai matsala eh ko tun da ya gamu da kuduru akwai matsala ya fito gida ya gamu da mace to yau ya shiga uku ana gane da jama'a kaga duk wannan canfi ne hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yace mutum 70 da za su shiga aljanna ba za a tambaye su ba ba hisabi wucewa kawai za su kai tsaye kamar mutum da shiga falon daga cikin siffofinsu da manzo Allah ya siffata yace ta zayyar ruda ba sa canfi ba sa ne ba sa canfi Layar yarquna wa layar yasarquna ba sa yin magani kuma ba sa zuwa ya musu magani ba su da lafiya saboda tsabagen imani da tawakkali ga Allah maganin ya halatta yin haƙuri da ciwon kuma wani mataki ne wanda sai wanda Allah ya so ya taka ana gane wa Layar yarquna wa layar yasarquna ko ba su da lafiya ba su zuwa ya musu magani kuma ba su yi wani magani ba sa canfi ba sa shirka wa ala rabbihim yatawakkalun yasa wani yake hango idan wani a cikin aljanna kamar yadda kake hango wata saboda a duniya ba dai suke ba wannan yana yin aiki yana aiki sai dan tabo sabo wannan ko sak ya miki Allah ta'ala ya shirye da zukatanmu to dan haka yake cewa wa ma mu bi kharijina minan nar ba za ku taɓa fita a wuta ba wannan ya nuna cewa mushrikai ne da wannan aya ta 31 cikin suratul Luqman cewa ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya nuna maka cewa zalunci dai da aka faɗa a wancan aya walau yara allazina zalamu ai walau yara allazina ashraku inda waɗanda suke shirka da Allah suke zalunci za su ga wuta ranar tashin alkiyama anan za su gane cewa annal quwwata lillahi wa anna allaha shadidul ah, iqab ko wa anna allaha shadidul azab wal kafiruna hum zalimun akwai fadin Allah ta'ala da yace wal kafiruna sai ta me hum zalimun idan kana neman manya-manyan azzalimai idan ka samu kafirai to ka tsaya duk a cikin azzalimai da wanda ya sace kuɗi kuna ganewa da wanda ya sace kuɗi da wanda ya kisan kai duk abin da mutum yayi zalunci shi bai kai na wanda ya dauki haƙƙin Allah ya kai ma wani ba kuma kowa ya kai mawa ana gane ba wanda ya fi kowa zalunci babban mungu, wanda shine babba gaba daya ya fi kowa a cikin mugaye wanda ya dauki haƙƙin Allah ya kai ma wani Allah kuma kowa ya kai mawa jama'a muna gane wannan shi yasa Allah ta'ala ya dauko hoton yadda za a yi da Annabi Isa a gaban Allah ai annabin Allah da yake shi mutane suka fi bauta mawa a matsayin wa a matsayin Allah sai Allah ya dauko hoton yadda za a yi da shi a filin alkiyama da yadda zai kwaci kansa da kyar a gaban Allah saboda bautar da aka yi mashi shi ma sai ya kare kansa shi ma sai ya kwaci kansa da kyar a gaban Allah ce kai ne kace a bauta ma da kai da mahaifiyarka a matsayin alloli ya Allah na tuba ba ni na faɗi in ma na faɗi ya Allah ka sani ka san abin da ke zuciyata haka zai tai bayani haka zai tai ya samu zai ya kwaci kansa a wajen ba a wurin Allah in ya so waɗanda suka bauta mai su je su tare ta tsakaninsu da ubangiji shi kan ya samu ya kuci jama'a muna gane wannan dan haka duk wanda ya kama wani wanda ba Allah ba in dai a wurin bauta ne wannan ya riga ya tabi shi yasa Allah ta'ala ce wal kafiruna hum zalimun kaga kafirai su ne manya-manyan azzalimai sun fi kowa zalunci duk duniya gaba daya ka duba suratul baqara aya ta 254 da fadin Allah ta'ala da yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka wala tabaraka wa ta'ala ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka Allah ta'ala ce karka kira wani wanda ba Allah ba a lokacin da ka shiga wata masifa ko wani hali wala tad'u min dunillahi karka kira wani Allah sai Allah ya ce wani Allah kaga kowa ya shiga ana gane ai wala tad'u min dunillahi karka kira wani Allah ma la yanfa'uka wanda ba zai amfane ka ba wala yadhuruka kuma ba zai iya da kai ba fa in fa'alta in ka aikata ka zo faduwa kace shehu ko ka zo faduwa kace dan godiyo ko ka zo faduwa ka kira wani ko ka zame ka kira wani wanda ba Allah ba alhali a lokacin da aka shiga masifa wa ake kira Allah idan ka kira wani Allah fa innaka idan min zalimin wannan ya tabbatar kana cikin azzalimai wanda ka dauki matsayin Allah ka ba wani Allah bi ma'ana ai innaka idan minal mushrikin kai dinnan kana cikin mushrikai kana cikin waɗanda suke shirki da Allah jama'a muna gane wannan idan da mutum zai zo faduwa ya ce shehu dan kudiyo idan ya mutu a haka jahannama yi da shi ko ba da zai fita ana ganewa domin ya kira wani Allah ba a kira wani Allah allazina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba ta sami biyu suke cewa inna lillahi wa suke kira Allah wa inna ilaihi raji'un ba sa kiran wani Allah wa idza wa idza sa'alta fas'alillah Allah ta'ala ce in za ka yi roƙo ka roƙi wa ka roƙi Allah kar ka je kabarin shau da hujiyo kana kusa kana baka da baka da shehu ban da da shehu zan mutu ba da shehu zan mutu ba da wallahi shehu ba bai sai ba kan shi da ba suke kira din nan bayi ne irin ko ba mala'iku suke kira ba mala'ika jibrilu taimake ni Allah yake ibadun amsalu Allah ta'ala ce ku ta kira su ne ku kira mala'iku ku kira annabi Isa ko wani daga cikin annabawa ku kira wani malami ko wani waliyi duk wanda za ku kira ibadun amsalu bayi ne na Allah yadda ku ba kuke bayan Allah Allah ta'ala ce ku yi ta kiran su gani bal yastajibu lakum idan sun isa su karba muku in kuntum sadiki idan sun isa wallahi wanda yake kabari bai iya tashi bare ma ya amsa maka wata bukata gara kai da shi domin kai kana mu shi ko baya komo ana gane ra'ayi ba abin da zai iya maka babu abin da zai iya maka in dai a kabari yake kai ko a waje yake ba abin da zai iya maka waɗanda kuke kira kuna roƙonsu ibadun amsalu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum zai yi roƙo ya roƙi wa wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako wa Allah Idan idan an zo faduwa neman taimako wa ake Allah neman agajin wa ke. Allah ba a neman agajin wani Allah ka'inan man ya kowa ne shi muna gane da jama'a wane ne ina ƙara maimaitawa wane ne wai mutum ya zo faduwa sai ya kira sunan annabi Ya ce ce kai ba haka ake cewa sunan Allah ake kira sai ce kai yin annabi shi shine yin annabi yana rusa addinin sa annabi ya zo da tauhidi shi kuma ya zo da shirka ana ganewa yi. amma yana ce ba wani yin annabi wani ya dauka son annabi shine ka nemi ganga kai ta bugawa kana rawa kamar dan biri shine son annabi ai sai mutum yana rawa da kita kai shine son annabi wannan ba baya daga cikin son annabi idan kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka je ka duba wannan safon da ya zo da shi ina ne Allah ya ka bari ka bari ina Allah ya ce ka yi to kai ne mai san manzon Allah ana gane wai kai ne cikakken mai san Allah ai lokacin da Allah ya sa kafa ta kama karuna tana nitsewa da shi har aka zo biwa me karuna yake cewa Musa ka taimake ni annabi Musa zai iya taimakon shi a lokacin duk abin da yawa Allah na jara'a da rashin kunya arzikin da Allah ya bashi ya ce a ba Allah bane inna ma utitu ala ilmi ilmi na ya bani duk abin da yawa Allah inda ya ce Allah ka taimake ni da Allah ya taimake shi amma sai su gaba da kiran wa annabi Musa Musa ka taimake ni Allah yana kasa da shi yana cewa Musa ka taimake ni Musa ka taimake ni baya kiran Allah da ya kira ubangiji Musa da ya ka taimako daga ubangiji Musa amma cewa yake Musa ya taimake shi Musa baya iya taimakon shi bai ma iya taimakon kansa shi ma neman taimakon wa yake Allah to lokacin da annabi Musa ya zo nan madaina ya ga ainihin wannan yan mata ya taimake su ya shayar da dabbobin su cewa yayi ne rabbi إني بما أنزلت إلي من خير faqir ya halin da nake ciki da yanayin yadda na samu dangane da abin da ke wurinka ya Allah ni mabukaci yanzu kai mutum ce maka shi mabukaci ne kuma ka kana ai sai banda basira Allah gane da haka yace shi ne mabukaci ne a wurin Allah sanin girman Allah shine zaman lafiya to dan haka wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka karka kira wani Allah wanda ba zai amfanar da kai ba ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta idan ka aikata fa innaka minaz zalimin lallai kana cikin azzalimai Allah ta'ala ya tsare mu babban malamin musulunci al-imam ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rahama yazo fassara wannan aya yace yazkuru ta'ala halal mushrikina bi Allah ta'ala yana ambatawa a cikin wannan aya yanayin waɗanda suke shirka da shi fi duniya a nan duniya waɗanda suke bauta ma wani Allah a madadin Allah ko ko suke bauta wa Allah amma sai su hada da wani wa ma lahum fi daril akhirah abinda za su samu a lahira na kaskanci haifu ja'alu lahu addadan ta yadda suka sanya wa Allah kishiyoyi an da kishiyoyi ai amfalan wa nuzara suka dauko wasu mutane suka maida su misalin Allah wa nuzara suka maida su daidai da Allah ya abudunahum ba'hu suna bauta wa Allah suna bauta wa waɗannan abubuwan tare da Allah ko kace suna bauta wa mutanen tare da Allah ko suna bauta wa aljanu tare da Allah ko suna bauta wa mala'iku tare da Allah ko suna bautawa annabawan tare da Allah yuhibbunahum ka hubbillahi suna kaunar su irin kaunar da ta dace aiwa Allah ana ganewa akwai irin kauna da so da ya dace aiwa Allah sai mutum ya zo yana kaunar kuncin sa yadda ake kaunar Allah yuhibbunahum ka hubbillahi ai wala ilaha illa huwa alhali babu abin bauta babu abin bauta bisa dacewa sai Allah shi kadai wala didwa wala didda lahu Allah bai da kishiya wala da lahu Allah bai da abokin tarayya wala sharika lahu ba ya da wanda yake abokin tarayya gare shi dan haka ma an samu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam wato qultu ya rasulullah wata rana yace na tambayi manzo Allah nace ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi azam duk a cikin zunubai wani zunubi ne mafi girma gaba daya wanda ki shine zunubi na koli koli kala yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah niddan ka sanya wa Allah kishiya shi ne kishiya alhali shi Allah ya halice ka ba wannan kishiya ta halice ka ana ganewa yawa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan sai aka kawo shi da jam'i suke sanya wa Allah kishiyoyi mala'iku ne annabawa ne mutane ne dabbobi ne dan akwai masu bautar dabba akwai masu bautar kare akwai masu bautar maciji akwai masu bautar shanu akwai masu bautar ruwa akwai masu bautar ƙasa akwai masu bautar wuta akwai masu bautar wata kowa yana yin abin da ya ga dama ne amma gaba ɗayan su shirke ne duk matsayin su ɗaya a wurin shirka ba wanda ya fi wani matsayi duk matsayin su a wajen shirka bukatu su da, gaba ɗaya su shirkai ne idan aka tashi neman arna ko me mutum yake bauta mawa in dai ba Allah ba yana cikin jerin giya arna ana gane wannan yana cikin waɗanda ba musulmi ba ba bambanci domin misali mu a matsayin wani wanda muke cin shanu mun san wanda yake bautan shanu misali ya fi wanda yake bauta alade a nan kaga mun kalli halaccin shanu ne ba kuma tambayar mu ake akan shanu ne halal ko alade ne halal mun manta cewa Allah ya halatta shanu ya haramta alade idan ya ce yau na halatta alade na haramta shanu yanzu alade ne halal shanu ne ne haram a wajen bauta da wanda ya bauta wa sa da wanda ya bauta wa alade duk menene duk mushrikai abinda ake so karka bauta mu Allah Abdullahi da Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama wani zulubi fi girma sai ya ce an taja'ala lillahi niddan ka sanya wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali Allah shi ya halice ka fadin Allah ta'ala walladina amanu ashaddu hubban lillahi wadanda suke masu imani suna da tsananin kaunar Allah fiye da yadda ɗan bautan gunki suke kaunar gunkinsu, su ana ganewa domin ɗan bautan gunki idan wahala sai wahala suna barin bautan gunkin su koma bautar Allah ko da na wani lokaci ne amma ɗan bautar Allah masu imani fi yadda rinzi ya kai rinzi ba su barin bautar Allah su goma bauta wani idan sun shiga wahala a lokacin ma suke ne tsara suna Allah a lokacin ma lokacin da suka shiga matsuwa a lokacin suke ƙara suna Allah a lokacin suke ƙara komawa da Allah amma ɗan bautar kuma ta ba idan mutum ya shiga cikin teku game da matsalar gajiya, yana cikin ruwa fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina idan suka shiga cikin jirgin ruwa duba suka ga gaban su ruwa bayan su ruwa ko ina suna tsakiyar ruwa sun san ba ne iya kubutar da su daga ruwan nan sai Allah a yanzu sai su aje bautar gunki su koma bautar Allah ya Allah sai su kira Allah shi Allah yake bada labari ba da kansa yace haka suke yi sai su kira Allah yanzu sun bar gunki sun ballata da uzza da barata duk sun aje su gefe da Allah mukhlisina lahu dina sai su kira Allah suna masu tsarkake addini ga Allah suna masu tauhidi suna masu ikhlasi falamma najahum ila albar idan Allah ya kubutar da su suka ga sun taka tudu yanzu sun riga sun fita daga hadari Allah ce idahum yushrikuna sai ga su a suna yin me suna yin shirka da Allah ashe kaga waɗanda suke bautar wani Allah suna ajiye bautar su yo aran bauta Allah ana ganewa amma waɗanda suke bautar Allah ashaddu hubban lillahi tsananin kaunar su ga Allah ta kai ba su daukar wani Allah ko da sun shiga tsanani ko da sun shiga dani shi da Allah ta'ala ce to waɗannan su ne masu tsananin kaunar Allah ai wa lihubbihim lillahi saboda tsananin kaunar su ga Allah wa ma'rifatihim bihi da tsananin sanin su ga Allah wa tauhidihim da ainihin girmamawa su ga Allah wa tauhidihim lahu da kadaitawa su ga Allah la yushrikuna bihi shay'an ba sa bauta wato ba sa shirka da Allah a cikin kowane irin hali bayan Allah ya bayanin halin waɗanda suke mutanen kirki thumma tawa'ada ta'ala al-mushrikeena bihi sai Allah ya alƙawarin narwar azaba da wahala ga waɗanda suke shirka da shi azzalimina li anfusihim bidhalika waɗanda suke zalunta kansu qala ta'ala sai Allah ta'ala yake cewa walau yaral ladina zalamu waɗanda suke shirka da Allah azzaliman nan inda za su ga wuta iz yarawna azaba lokacin da za su ga wuta za su san annal quwwata lillahi jami'an ƙarfi yau fa gaba ɗaya na wurin Allah dama gaba ɗaya tana wurin Allah ƙarfi gaba ɗaya na Allah ne ai takadirul kalami magana a nan ita ce law ayanul azaba da za su ga azaba kuru-kuru la alimu na idin a lokacin za su gane annal quwwata lillahi jami'an ba wani mai ƙarfi yau sai Allah jama'a muna gane wannan ranar tashin ba Allah zai yi fushi irin wanda bai taɓa yi zai kare ma a ɗaya shekara arba'in Allah zai banza da mu gaba da kowa da kowa shekara arba'in muna zai yi a lokacin mutane za su ce kai haji ya kai haji a samu a roƙi Allah a yi misali kowa ya san matsayinsa ce to a a nabi Adam ya ne ba mana ceto a wurin Allah idan aka ji wajen annabi Adam ne yake cewa wa ni ai ba wanda ya fito da ku daga aljanna sai ni ai ni ne farko wanda na saba wa Allah ban yi saba saboda yadda Allah ya fushi wanda zai daure cikin annabawa ya wa Allah magana ma an a cikin annabawa wanda zai wa Allah magana kowa ya shi Aje wajen annabi nuhu shine farkon manzanni sai ni wanda ne addu'a aka halakar da mutane na gaba daya ina a dai gaba ku je wajen annabi Musa kalimullah ku je wajen annabi Ibrahim haka za a yi tayawa ta ku je wajen annabi Isa ana isowa ya ce ni ai na ku kowa laifi ni dan ai ina cikin wani hali yau ni ba bauta mana ake yi a duniya bauta ta ake yi Allah aka yi dan haka ba iyawa magana za a yi wa Allah amma ta buwaya ta gagara sai a zo wajen annabi Muhammad ita ake ce ma ashfa'atul uzma ceto mafi girma a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama zai zo karkashin al'arshin Allah manzo Allah ya fadi yayi sujada ga Allah ya gaida Allah yawa Allah kirari da wasu irin sunaye wanda Allah zai sanar da shi su a lokacin yawa Allah kirari yawa Allah kirari Allah ta'ala ya ce wa manzansa annabi Muhammad zai ce bi eh tambaya abin da kake so ka tambaya a baka a lokacin manzon Allah kuma zai ce ya Allah al'umma bayin ka gasu aiwa kowa hisabi kowa ya kama gabansa a lokacin da za mu samu wannan ceto shine ma Allah zai kula mu saboda Allah ya yi shi bayi sun taru a gabansa waɗannan sun bauta wa shanu waɗannan sun bauta wa aljanu waɗannan sun bauta wa mala'iku waɗannan sun bauta wa gunki waɗannan sun bauta wa abinda suka bauta mawa Allah ya fushi ya yi fushi ya yi fushi a lokacin babu wanda zai je wajen lallashin ubangiji sai annabi Muhammad don haka sun yi ta kasan shiga hankalinsa magana al'iyama da ake ko da shekara 40 din duniya ne yaya kaɗan ne to bare kuma wa inna yawman inda rabbika rana ɗaya a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne da kuke duka shekara dubu ta ku ita ce rana da a wurin Allah ka alfi sanadin mimma mata udu ai kaga za a tsayi. to kaji Allah ka sa mu cika da imani to dan haka wato yake cewa a wannan lokaci za su san cewa ai innal hukma lahu wahdahu yau ba wanda zai iya yin hukunci sai Allah yau ba mai hukunci sai Allah la sharika lahu ba wanda zai tsaya shi hukuncin yace Allah ya kamata a yi kaza a ko mutum ɗaya babu kowa zai shiru wa anna jami'al ashiya'i tahta qahrihi Allah ya rinjayi komai gaba daya wa galabatihi Allah ya rinjayi komi wa sultani duk wani abin da zaka gani a filin alkiyama yana karkashin mulkin Allah ta'ala ne wa anna Allah shadidul azabi kuma lalle Allah ta'ala mai tsananin azaba ne kamar yadda Allah ta'ala yace fa yawma yau la yu'adhibu azabahu fa yawma yu'adhibu azabahu ahad babu wanda zai iya yin azaba irin azabar Allah ana gadewa babu shi wala yusiku waqahu ahad ba wanda zai iya kamu ba wanda zai iya dauri irin yadda Allah zai daura mutum dam dam ba wanda zai iya biya saboda shi mai tsananin azaba ne thumma akhbara an kufrihim bi awsanihim Allah ta'ala ya bada labarin yadda ainihin wato za su kafirce wa gumakansu wa tabarru'ul matbu'ina min tabiina da yadda waɗanda aka bi su a nan duniya aka yi musu biyayya a wannan rana za su yi tawaye ga waɗanda suka bi su Allah ta'ala yake cewa in tabarra allazina tubu ko min allazina tabu a wannan rana waɗanda ake wa biyayya su mala'iku da annabawan da shehunnan da duk wanda ka san an musu biyayya za su barranta daga waɗanda suka yi musu biyayya wa ra'awul azaba a lokacin kowa zai ga azaba a gabansa yau azaban nan da za a shiga ba labari bane gaskiya ne wa ra'awul azaba Allah ta'ala ya ce wa taqatta'at bihimul asbab duk wata alaka ta yake tsakanin su Allah da aka bauta mawa wanda ba shi ya tantance bauta ba a wannan rana zai ce ka san ni a'a kana da alaka da ni a'a to kaga hanya nan ka ba gaban ka ni kuma ka gana yana wa taqatta'at bihimul akhbar a wannan rana alaka za ta yanke gaba daya duk wani sababi da ke hada su to ran nan ya yake. bashi ai tabarra'at minhumul malaika mala'iku za su ce ba ruwansu da waɗanda suka bauta musu alladina kanu yazumuna annahum ya'budunahu fi dari duniya waɗanda suke raye cewa suna bauta wa mala'iku a nan gidan duniya idan aka ce me yasa kuke bauta wa mala'iku sai su ce domin su ne da kusa ga Allah ana ganewa ma na abudu illa yuqarribuna ila Allah Mahallu shahi ne ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah eh. ba. ba wai muna bauta wa mala'iku dan sun cancanci bauta bane a'a illa yuqarribuna ila Allah sai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa kaga wata basira ana wai wata shine kata basira muna bauta musu ba dan sun cancanta ba don su kai mu wurin Allah zama mana tsari shi ko Allah baya son wani ya zama maka tsari kai bawansa kai da shi ne za ka yi za ka kulla alaka da Allah kai tsaye kar ka kawo wani to kaji wa taqulu al mala'ikatu a wannan rana mala'iku za su faɗi da bakin su tabarra'ana ilaika ma kanu iyana abuduna za su ce ya Allah mun yi bara'a mu muna wurin ka ya Allah muna tare da kai ya Allah kaga waɗannan ma kanu iyana abuduna ba mu suke bautawa ba tabarra'ana ilayka mun barranta zuwa gare ka ya Allah ma kanu iyana ya abuduna waɗannan da suka bauta mana a duniya ba mu suka bauta mu ba dan ba mu sa su ba yanzu abinda ka bauta ma waka yana cewa shi bai san ka ba yaya ma kanu iyana ya abuduna ba mu suke bauta mu ba Allah ta'ala ce subhanaka anta waliyuna min dunihi subhanaka bayan mala'iku sun baci kansu da gyaru a gaban Allah mala'iku za su dubo wasu bautarsu su ce ya Allah kaga waɗannan masu bautar mu ba mu suka bauta mawa ba yanzu sun riga sun baci kansu ko za su ce subhanaka ya Allah barki ya ta gare ka anta waliyuna min dunihi mu kai ne masoyin mu ya Allah kai ne majibancin mu ya Allah wadancan ba ruwan mu da su ya Allah mu mun rike ka ya Allah muna tare da ka ya Allah ka ga yanzu wanda ka bauta mawa yana fatar kan shi kai ya za ka gare za su ce tsarki ya ta gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihi sai su ce bal kanu ya abudun aljinna ya Allah ka dan su ba mu suke bauta ba aljanu a tambayar aljanu aljanu suke bauta kaga ya zaka yi wato kamar nau'in yarfe ana ganewa ai ka kwaci kanka ka yarfa ma wani da haka suka ce bal kanu ya abudun aljinna ya Allah aljanu suke bauta a duniya akbaruhum wato bihim asfarhum bihi yu'minuna da yawa sun yi imani da aljanu kuma ya haka yau boka da waye imani aljani wanda yaje wajen boka da waye imani kuna gane ha jama'a magana abin da yake faruwa a duniyar nan yadda ka ji ana faɗa haka zai faru a filin aljiyar aljani zai ce a je a kawo baraka ba a je a kawo bakar afiya a kawo bakin bunsuru a kawo bahawan kwaro a kawo ko ba haka suke yi ba duk wanda haka ce idan mutum an ce kawo abu sai a ɗauko abin da yake da difficulty abubuwan da suke da wahalar samu za ta ba ganin wata mata to hajiya ce inda ta je hajji an saida mata kaza guda daya farar kaza dubu goma sha biyu su dama waɗanda suke sai da kajin idan sun ga irin waɗannan sai su ware ko kazan nan mai mahaukacin jiki din nan sai su ware ta farakar sai su ware ta bakin irin sai su ware ta kaga waɗannan masu sai da kajin idan ba su yi hankali ba su ma da su za a jahannama domin sun san cewa tsari za a yi sai ka san kaza ba dubu sha biyu ba za a kafiya saboda Allah kaza naira dubu goma sha biyu kai ma ka san abin da za a yi kuna gane jama'a kai ma ka san tsafi za a yi amma wanda zai fi nama to ko ka za a wanda suke tuku tuku mai tsada ne ba ta wuce dubu uku dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu biyu ko ba haka ba amma a ɗauki kaza ɗaya ta hausa in rijijiyar kaza a sayar naira dubu goma sha biyu malam kai ka san za a bauta wa aljanu ne ba Allah za a bauta wa kai da kake tara musu yaya akwai irin namu ce eh suna cikin shan nawari kuma kace za a tafi ta ba da kai ba eh mutum ya gaya wa kansa gaskiya nan gaba za mu ji a karatu idan Allah ya kai mu kada mutum ya gaggawan neman arziki idan ya ga Allah bai arzuta shi da wuri ba ya nemi arziki ta hanyar da bata dace ba shi wani abin da ake yi wanda yanzu wannan shugaban kasar duk da muna ganin laifinsa kuma sai mun ci gaba da yi masa addu'a wala Allah tsafi aka yi mashi domin a waye gari mutum ya zama wani iri ya kamata a tausaya mata ana gane waye la Allah tsafi aka yi masa saboda waɗanda suke wurin harkar mulki mutum na iya binne shanu da rai yana iya binne ɗan adam da rai kuma a tsaye don cimma burinsa na duniya an yi ba ɗaya ba ba biyu malam shirka ai tun da kaji Allah ta'ala da ya ɗebi mushrikai ba inda ya sauke su sai cikin wuta malam mushriki bala'i Allah ya tsare mu da shirka to dan haka nan take mala'iku suka ce ya Allah ba mu ake bauta ba aljanu ake bauta ya Allah amma da aljanun na a bincike su ya Allah yanzu kaga aljanu su ma sai ne sai su tashi su kare kansu wal jinnu aidan su ma aljanu tabarra'u minhum nan take suka miƙe suka ce ya Allah a'a ba mu sa kowa ba an gane ko sannan wa saluna min ibadatihim lahu suna suna kubucewa daga bauta musu cewa su ba su suka ba su ake bauta mu ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala da kansa yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi sai ya ce tambaya ne amma ba dan zai sani ba wannan ana kiransa me tambaya ce ta fatakarwa yana fatakar da mu ne a cikin tambaya su'alu tabihi yace wa man azal shin wai wa yafi bacewa man yadda kumin dunillahi irin wanda yake kiran wani Allah a duk duniya duk batattun duniya ka tara babu wanda ya fi bacewa irin wanda yake kiran wani Allah ana gane magana ba wanda ya fi bacewa a duniya irin wanda yake kiran wani Allah wani Allah da yake kira man la yastajibu lahu wanda ba zai taba iya amsa shi ba yanzu dan ga shekara dubu a kabarin dan godiyo zai iya mata magana ya riga ya koma ga Allah abin da dan godiyo yake bukata ka ce ya Allah ka ji dan shehu Usman ka kara min rahama ana gane wannan ayi yanzu kai ne dan godiyo yake kaunata amma wanda yazo yana cewa dan godiyo ban haihu ba kaga wannan ya shiga uku kuma bai wa dan godiyo adalci ba ana gane ba wanda yazo na waliyi wani ban haihu ba Allah ta'ala ce man la yabtajibu lahu wanda yake kiran nan aljani ne mala'ika ne wani mutum ne la yastajibu lahu ba zai taba iya amsa masa ba ila yawmil qiyamah har ranar tashin alkiyama ka je ka zauna a wajen kabarin wani kai ta kiran sunan shi har nan da ranar tashin alkiyama abinda kake nema ba za ka samu sai Allah ta'ala ce wa hum an du'aihim ghafiluna sannan sun rabkara daga wautar su ba su ma san suna yi ba waɗanda ake bautan ma ba su san ma kana yi ba yanzu don Allah gunki ya san kana bauta mai eh yanzu saniya ta san kana bauta mata ita abin da ke gaban ta kawai dusa a zuba dusa a ajin ruwa da haƙi da da ake cewa ana ganewa hai yanzu in ka zo kana gaida saniya kai ba kai take kallo ba dusar da take kallo kawai ba ta ma san kana yi Allah ya ce man la yasbihu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun sai Allah ta'ala ce wa idza hushira shirin nas idan aka tashi mutane aka koro su gaban Allah ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'a sai kaga suna da makiya a wannan rana mutum zai ga sa na hakika wa kanu bi ibadatin kafiri waɗannan da suka bauta ba wa su ne makiyan nasu za a waye gari sun kafirce musu da bautar da suke musu misali aljanu za su ce mu mun kafirce bautar da kuka yi mana mala'iku su ce mun kafirce bautar da kuka yi mana malamai su ce mun kafirce bautar da kuka yi mana dabbobi su ce mun kafirce bautar da kuka yi mana wa hum an wato an du'aihim wato ghafilun sannan daga ƙarshe wato Allah ta'ala ke cewa wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin idan ka matsa gaba cikin suratu maryam Allah ta'ala ya ce wattakhadhu min dunillahi alaha wattakhadhu sai ce Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace su waɗanda suke mushrikai wattakazu min dunillahi alihatan kuma sun rika wasu daban koma bayan Allah a matsayin abin bauta a matsayin alloli min dunillahi wanda ba Allah ba me yasa suka kama aljannu suka rike me yasa suka rike mala'iku liyakunu lahum izzan dan su zama musu madafa su samu madogara su samu wani karfi yakunu lahum izzan yalla ce kalla aha sayaskuruna bi ibadatihim alqiyama na zuwa aljannu za su kafurce ma wadancan da bautar da suke musu za su ce ba ruwa mala'iku za su ce ba ruwa sayaskuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim diddan mala'ikun za su zama makiya ga kafiran da suka bauta musu mala'ikun ko su aljanu za su zama makiya ga waɗanda suka bauta musu waya kununa alaihim diddan Allah ta'ala yake cewa dangane da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace inna mattakhastum min dunillahi awsan awsanan mawaddata bainakum sai ya ce annabinsa annabi Ibrahim al-Khalil a cikin suratul ankabut aya ta 25 Allah ta'ala ce inna mattakhasum min dunillahi wato annabi Ibrahim yana cewa kafirai mushrikan zamanin sa ku dinnan kun riki gumaka kun riki wasu waɗanda ba Allah ba aufanan gumaka mawaddata bainakum fil hayatid dunya kuna kaunar su a nan duniya kuna son gumaka kuna kashe musu kudi kuna musu wahala kuna musu biyayya thumma yawmal qiyamati idan alqiyama ta tsaya yadhkuru ba'dukum bi ba'd su waɗannan gumakan za su kafirce muku aljalin za su kafirce muku kuma za ku kafirce musu za a yi barambar za a yi ba libaka wayal anu ba'dukum ba'dan za a tashi ranar tashin alqiyama ku kuna tsine wa aljannu suna tsine muku kuna tsine wa gumaka suna tsine muku yal anu ba'dukum ba'dan wa ma'awakumun nar karshe Allah ta'ala ce makomar ku ita ce wuta wa ma lakum min nasirina kuma ba ku ba ku da wanda zai taimake ku ba wanda zai zai kwace ku a hannun Allah ta'ala Allah ta'ala ya tsare a gaba sai Allah ya ce walau tara idh zalimuna mawqufun 'inda rabbihim ta'ala ya ɗauko mana wani sabon hudukar hoto ne na ‘yan wuta Allah ya tsare mu walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbi Allah ta'ala ce da za ka ga azzalimai mushrikai kenan ko waɗanda suke shirka da Allah mawqufuna inda rabbihim an tsaida su a ina a gaban ubangijin su shi an tsaida su a gaban Allah cirko cirko yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashi na gaya wa sashi magana wannan ya kausa ma wannan bakan magana shi ma wannan ya gaya ma wannan bakan magana ya su ya su kafirai suna zakin juna yaqulu alladhina sudiku masu rauni a nan duniya waɗanda ba su da kokobo yan abiyari ma a shakida sai su ce lillazina stakbaru ga waɗanda suka yi girman kai su ce wa manyan kafiran laula antum lakunna mu'minina idan ba ku bai labai a duniya ai da mun imani ana ganewa idan ba ku ba da sharruku a duniya da mu muna cikin mu'minai laula antum lakunna mu'minina wa qala allazina sabaru sai waɗannan manya manyan kafiran su ce a'a sai su ce ma waɗanda suke masu rauni anahanu kuma anil guda? shin a duniya mu muka hana ku bin Allah mu muka katange ku daga bin shari'a kun ma ga mun muku haka ba da in ja'akum bayan gaskiya ta zo muku ba ruwan bal antum bal kuntum mujrimina dama mutanen banza ne ana ganewa ne bal kuntum mujrimi dama mutanen banza ne kaga yanzu kanana yau babu yalla bai ba fada kanana sun gafa wa manya magana su ba manya sun me sun gafa wa kanana magana wannan a gaban Allah ake yi Allah yana kallon su in ba da kuma da mu ba Allah ku kuka hana mu Allah ku ne manya inda kun bi da mun bi ku da ba ku bi irin wannan maganganun a a ba ku sun ba mutanen banza ne wa qala alladhina a anan wayanda suke masu rauni su ma basu haƙura ba sai su ƙara mai da magana me suke cewa sai su wato lil takwaru ga wayanda suke masu girman kai manyan kafaran kenan bal makarun laili wanda ha a a ku ne sharru ku na dare da rana nuna na an takfuru billahi ku kuke umartan mu cewa Allah wa an lahu mu sanya wa Allah kishiya to Allah ta'ala sai ce wa asarrun nadamata lamma ra'aul azaba a lokacin nadama za ta bayyana a lokacin da suka ga azaba kowa ya riga ya sakankace waja annal aqlala fi anaqil ladina kafaru Allah yace gaba daya sai mu sanya a sanya mari a wuyan wayanda suka kafirce wa Allah Allah ta'ala ce hal zauna illa ma kanu ya'malun shin akwai wata fakayya da za su samu ne face abinda suka kasance ainihin suna aikatawa to Allah ta'ala ya dauko mana hoto na ƙarshe na tashin alkiyama sai ya ce wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr ƙarshe sai a yi ittifaki to gaba ɗaya ba laifinmu ba bane laifin ne shaitan ne ya zuga mu idan ba dan shaitan ya zuga mu ba da ba mu tabi ba shi ne Allah ta'ala ce wa qala shaytanu lamma bi al-amr anan ne shaitan zai ce bayan Allah ya yanke al'amari al'amura sai daga wato hukuncin Allah ya riga ya zartu lamma qudiya al-amr bayan hukuncin Allah ya zartu sai shaitan ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqq ya ku yan wuta ku saurara ku Allah ta'ala ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ya ce muku akwai aljanna ya ce muku akwai nuru akwai akwai akwai zuma a ciki Allah ya muku ta daban-daban iri-iri na gaskiya wa wa'adtukum ni ma sai na zo muku da irin nawa alƙawari fa akalamtukum sai na saba muku dai yake wannan magana a cikin wuta wa wa'adtukum fa ku. sai yace wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum ai lokacin da nazo na zuga ku a duniya nace ku shagiya a lokacin da nace ku yi kafirci ku bauta ma wani Allah ai na kira ku ne kadai ba hujja ko na ba hujja illa an da auru ai kira ku kawai ne ba hujja fastajabtu li ku kuma kuka karba mu dan haka yau din nan ma ana bi musulmi ni ba zan iya kubutar da ku ba a yau ba zan iya taimakon ku ba wa ma antum bi musulmi kuma ba za ku iya taimako na ba yanzu shedan ne yake da lacca hudu ba shedan kenan Allah ka saka mu ji wannan hudu ba mu buwa hudu ba kenan dan haka ce ma ana bi musul fiko yau ba na iya muku amfanin komai ban ya kusa da ku wa ma an bi musul khiya Don haka yace inni kafartu bima asharattumuni min qabl bauta min da kuka yi a duniya kuka yi mun biyayya kuka saba wa Allah to wannan abin da aka yi ni ina kafirce ku ba tare da ku dan haka fala ni? wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku inni kafartu bima asharaktumuni min qabl sai ce inna zalimina lahum azabun alim lallai azzalimai suna da azaba mai radadi wannan mummunan hukuma ta shi Allah ta saka da mujita to yadda ka ji an yi bayanin nan a gaban Allah ranar tashin alkiyama mai mai ci za a yi amma Allah ya dauko mana hoton ya kawo mana don mu ji mu Allah ta ba mu ikon kiyayewa fadin Allah ta'ala wa ra'aul azaba sai suka ga azaba wata qatta'at bihimul asbab ainihin wato duk wata alaka ta yake ai ayanu azaban lahi suka ga azabar Allah wata qatta'at bihimul hiyal duk wata dubara a ran nan ta kare wa asbabul khalas da wani kokari da suke da shi wanda za su kukuta a wannan rana wannan dubara sai ta kubce walam yajidu anin nari ma'adalan wala masrafan ba su samu wata makauta ba daga wuta ba su samu wani abin da zai janye su ba daga wuta babban malamin musulunci al'aba da shi da imam mujahid suke cewa ga ruwaya daga abdullahi dan abbas wa taqatta'at bihi al asbab da Allah yace ai al mawadda duk wata kauna dake tsakanin mutumin da yake bautar gunki a ranar lahira ba kauna duk wanda yake bautan wani wali ranar lahiran wali zai saka su shi ma ya saka sa a wannan rana wannan bautar da ake gaba daya Allah ta'ala yace wa taqatta'at bihi al asbab fadin Allah ta'ala wa qala allazina tubi'u ko wa qala allazina tabu wadanda suka buka kafirai a nan duniya da wanda suka ba aljannu ko mala'iku za su ce law anna lana karatan da dai za a ba mu yar dama mu koma duniya a maimaita zuwa duniya fa na tabarra'a minhum mu ma za mu za mu watsi da aljanu za mu watsi da bautan mala'iku za mu watsi da bautan gumaka kama mu minna kamar yadda suke watsi da mu a yau kaga wannan shi ake ce menene it is too late to cry ko ba haka ba domin an riga wuce wurin da na sani kenan yawa da na sani kenan wannan da na sani ne dan suna cewa ina ma da za mu samu a maida mu duniya sai mu yi watsi da su su zuwa kan nan su zuwa waɗanda muka bauta ba kama tabarra'u billah kamar da suke watsi da mu ai law anna lana audatan ila jari duniya da za a maida mu duniya hatta na tabarra'a min haula'i wa min ibadatihi mu yi watsi da waɗancan da bautarsu ai nan tafitu ilaihim wala nan tafitu ilaihim ba za mu kalle su ba bal nuwahhidu Allah idan Allah ya taimaka ya mai da mu duniya yau za mu kadaita shi bil ibada shi kadai za mu bauta mu kenan yanzu kana jin wannan magana me wannan ke nuna ba anan yanzu ka tsaya ka bauta wa Allah shi kadai dan karka shiga cikin masu irin wannan da dama ana ganewa ko wa hum kadibuna fi hadha Allah ya ce ƙarya suke bi ma'ana ƙarya suke koda amai da su bal law ruddu da za a maida su duniya la hadu liman du'anu kamar da aya ta da sun koma kan abin da suke yi kama akbara ta'ala bi zalika kamar yadda Allah ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka nan Allah zai nuna musu tarin aikin su a matsayin nadama ai tazhabu wa tadmahinu aikin su zai tafi ya narke gaba daya Allah ta'ala yace wa qadimna ila ma amilu min amali Allah tabaraka wa ta'ala ce za mu zo wa aikin da suka aikata bautar gunki da suka yi bautan wani Allah Allah ce za mu tara aikin gaba ɗaya sai mu maida shi kamar ƙura abin shekewa amma mansura kamar ƙura abin shekewa cikin suratul furqan a wata aya Allah ta'ala ya ce mafalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin جزاك الله خيرا Allah ta'ala ya ce misalin waɗanda suka kafurce wa Allah misalin aikin kafirai bautar da suke da gina manya-manyan gidan ibada aikinsu a wurin Allah da shaddat bihin rihu kamar toka ce kamar karmani ne da iska yawa yawa ana ganewa ko fi yawmin asif ranar da ake iska sosai idan aka ce ana iska yaya toka take karewa ana ganewa yaya karma ne yake karewa yayi Allah ta'ala ya ce haka aikin kafure yake yadda iska take kwashe tuka haka iska za ta kwashe aikin su sai gaba da shi domin aikin banza ne bai da amfani aikin kafure gaba daya baya da amfani suratu ibrahim a gaba Allah ta'ala ce wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'ati wallazina kafaru a'maluhum barakallahu fi Allah ta'ala ce wallazina kafaru kaga waɗanda suka yi kafirci a duniya waɗanda suka kafirce wa Allah a amaluhum kasarabin ayyukansu kaman walliya. ba san kwa gane walliya. qawalwalliya biqi'ati wanda take kan fako yanzu kamar ka ce kwalta wanda take kan kwalta ai an kwalta wani lokaci kana hango kan kwalta can gaba kamar ruwa ne ana ganewa ai kasarabin bigiyatin kamar ainihin kawalwalliya ne yadda take zama a bisa wurin da yake fakuwa kan sulunci ko akan duni ko akan kwalta sai ta zama mai ya sabu hun tsama'an ruwan duk wanda yake jin kishi zai tsammanin ga ruwa can idan zai fitar zan sha zan sha ruwa idan ya je wurin ba zai samu ruwan ba ko waje da Allah illa sai ta da Allah ko wa fahu hisabu sai Allah zai ana ganewa ai kaga ai wato yadda ya yaudari Allah a nan duniya haka zai yaudaru a filin alkiyama Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya ce wa mahum bi kharijin min nar ba za su taba fita a cikin wuta ba babban malami Imam al-Qasim ya ce lakin wa min an-nas sai dai daga cikin mutane akwai wanda yake rikan wani Allah ya tabauta masa ai amsalan ya maida su daidai da Allah ma'al ayati ma'a anna al-ayati manahat min an yakuna lahu yadun wahidun ayoyin alkur'ani sun ana ka sanya wa Allah kishiya daya fadalan min jama'atiha bare kuma ka sanya wa Allah kishiyoyi barkatai yusawuna bainahu wa bainal suna daidaita su da Allah abinda ake nema wurin Allah da kariya kana nema wurin miki abinda ake nema wurin Allah na arziki kana nema wurin wani Allah yusawunahum suna daidaita su da Allah idh yuhibbunahum min hubbillah domin kaunar Allah ibada ce idan mutum ya zama yana bauta yana son wani Allah kamar yadda yake son Allah kaga yana bauta masa kamar yadda ake bauta wa kamar yadda ake bautawa Allah ta'ala waliza dan haka ma qalu li alihatihim billah za su ce ma allolin su a cikin wuta tallahi in kunna lafi dalalin wallahi in kunna lafi dalalin to dan me Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin abinda mutum zai ga yawan gunkin mutum ya ga gashi ga gunkin sa cikin wuta ana kona shi ana kona gunkin sa sai ya ce tallahi in kunna la fi dalalin mubin ce na sai da Allah a duniya muna cikin fata fata mai girma fata bayyananna me yasa ibnu tawfiqum bi rabbil alamin domin a duniya ku kuma kan nan muna daidaita ku da Allah kaga sun daidaita gumakan kan dawa da Allah idnu sawwikum bi rabbil alamin su koma suna wa ma asallana ila mushrikin haka za su ta faɗi to daga karshe ne su halaka wa hadha huwa al-adl al-madhkuri wannan shine adalcin da Allah ta'ala ya faɗa wato nan shine adalci bi ma'ana karkacewa daga daidai saboda Allah ta'ala ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim thumma tabaraka wataala ce sannan waɗanda suke kafirai dangane da ubangiji ya aji nuna suna karkacewa daga bautar ubangiji zuwa ga bautar wani wani Allah to wannan shine abin da suke yi to wannan shine a ƙarshen aya ta ɗari da da sittin bakwai a cikin suratul baqara kuma insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya raya mu zuwa gobe za mu tashi cikin suratul baqara aya ta ɗari da da sittin takwas. fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban insha Allah ta'ala muna cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh